yi za mu zamanantar da aikin noma za mu zamanantar da fana'arku za mu yi da da mai girma gwamna ya fara da izina jama'a mun fito mu nemi shugabancin al'umma domin muna kishin su muna jin su muna koma yadda za mu tallafa mu talakan mu. mata suke mata insha Allah daga ta matasa insha Allah daga kiyame insha Allah za mu kokari mu haɓaka ƙanana da matsakaita masana'antu mu ba ku jari wayar da ku domin ku samu abin yi za mu inganta karatu

gaji baba da tsawon kwakware masar da ba karamar hukumar jiha ku fito kwanku da kwalkutar ku. Mazan da matanku. ku. Domin tarbar dan takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin jama'iyya mai alamar tsintsiya. Naku Alhaji Dr. Dukka Umar Radda. Gwagwaran Katsina. Da fatan ranar zaɓe za ku yi tururuwa domin tabbatar da jama'iyyar APC ta samu nasara. Daga sama har ƙasa. Wannan saƙo ne daga kamfanin Mobile Media Kiru. Hannun gwiwa da ɗan Iro Multimedia Katsina. Allah ya ba mu sa'a. Yan mazansu da mazansu yaransu da manyansu tsofaffinsu dattawansu matasansu suna maraba ga duk kwagwagwa raba ba